wuta wuta wuta wuta wuta wuta wuta bari zuba ruwa Me damun ka? Gaba ɗaya jiki na kaikayi sun na rufe ido sun kama an waɗa min wuta. Sau nawa kake wanka? To ina kokari don da na juma'a sati ɗaya na yin wanka sau ɗaya na tafi masallacin juma'a. wataƙila idan ka buɗe za ka tuna da wanda ya kawo maka wannan abu fitsarin ne da ka ce a yi a kawo ka auna ni sai na yi ma kashi shi saboda ka tantance amma kai baka da hankali ba mu da hankali dai na lura lallai idan baka auna mini fitsarin nan ka ga me yake damuna ba yanzu nan zan kashe ka da tafi me gadi za a yi ta ciki za ka yi ko waje za ka yi to an shine na ce baka yanke ni ba Ah. soyayyar bakuwan nan fa ta zama mata nan naɗe min zuciyata ga baki ɗaya. Ita bakuwa ta zama lauje, ta zama takofi, ta zama zamira. In ma an yi sa'a ta fito, to zuciya za ta yanke. Zo mu je kawai na raka, ta ko karki. Za ka iya bari jaki ya kaho, za ka iya jira falwaya ta ganye? Daga cikin ku, wani mai karfin hali ne ya tura yanzu. Soyayya, sala, sala, a aje aure. Yes! To zan ja maka kunne. wannan da yake ganin sa shine shugaban mahaukata na garin nan na kika ga bazawara a garin nan wacce tafi kowace wulakanci shine ya sako ta na ga alama na bakin mahaukata biyu kuda ke me warin gaba ka ne cika mun ciki ko me warin gashi sharu ne sai ka